gaskiya na yi babbar sa'a da na samu mace mai kyanki ga ki da kyau ga ki da tsafta ga iya kwalliya ga iya tafiya ni ba abin da zan cewa Allah sai godiya dan Allah ni ka bar zuga da yawa ka bari sai mun yi aure tukunna <clears throat> to in ban zuga ki wa zan zuga <laughs> kin san ke riga kin yi ne kuma dole ne ya bi <clears throat> Annabawa barka da yamma. Lafiya kalau. An yi ni kalau. Lafiya lau. Ya gida. Alhamdulillah. In same ku lafiya. Lafiya kalau. Madalla. Kai. Na'am bawa. Yagwa da nake so da kai ka turo min tsohon kamalan sadi. Ka turo min shi. Mu zo mu yi magana da shi. Saboda na gaji da wannan zancen da ake kullum ni ba kafa inda nika na kafa ba a ce kullum kuna kofa gidan nan kullum sai an zo an yi zance a kofa gidan nan to ba a haka da ni ko baka ji ba ba haka da ni ka je ka turo mun tsohon ka in ya so muka tsaye da magana mai kyau sai in ba da ranar da za a ringa zuwa To na ji ba dama ni ma baba yanzu karatu nake yi ne nake so in dan kammala karatun nan da shekara uku eh. idan na karasa karatun zan zo a nan gida ina da fili wanda aka dan yankan muni zan yi ko gida ko daki ɗaya ne haka hmm. idan na gina nan da shekara uku in yaso sai yanzu sai a turo sai a yi magana. Eh, eh, Indo? Na'am ba. Je ciki. Shige. eh ka nan da shekara uku in ka gama karatu ka gina ɗaki a cikin gidanku eh. kafin ka zo ita kuma tana nan a zaune nan da shekara uku ko ayin Allah ne eh, eh yin Allah ne na yadda na fi ka na kai na fi ka sani na fi ka sani abinda nake so da kai ka je in ka gama karatun ka gama gina ɗakin a cikin gidanku, ran tam in ya so inda rabanka sai ka dawo sai a zo a yi da kai in kuma babu rabanka shi ke na ka je ka nemi wata albam alheri je ka babu tana so na bawa ah, to za ka nuna min kafi ni santa ne ni da na baba na santa na haife ta kai karka mai iskance ni ma ina kaunar ta baba sosai to ne kuma kin ta nake kai tashi ka bani guri tashi ka bani guri tashi za da da ni kenan kai wallahi zan mare ka kaga tunda na kama sunan tsohon ka ya kamata ka daraja ni ko ban kama sunan tsohon ka ba ai ai gurin ya ta ka zo